Ƴamace mai hijabi hijabi ita ce sitar ya mace saboda menene idan kika saka hijabin ki in kika zo wucewa ta gaban ƴaƴa maza ba za ki rinka yin jaye ki jana ki jana a rigarki ba to amma fa hijabin suna itara yanzu kamar hijabin da zaka sa nan ɗinka ya ɗame nan ɗinka ya ɗame ai ba hijabi bane ai ba hijabi bane to gaskiya ya kamata a ce mata musan muhimmancin hijabi amma hijabi mai kauri zaki sallah da shi zaki fita da shi waje hankalinki a kwance yake wallahi tallahi ai na dan fi ma jin daɗi haka ko ai na ma fi kyau a haka haka kawai in dinka sa hijabi ni ni zan sa hijabi wallahi ba zan sa hijabi ba ba abin da ya kai ni sa hijabi haka kawai to ni wannan din ma ba dan nayi siriri ba ya san shi zan alamin yan wata kenan a ah?